والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قدماء الرافدة فصل الفداء eh wato ƙudama urrafiza 'yan shi'a na dada wato magabatansu kama sabaq al-bayan anna al-a'imma anna a'immat ar-rafida hum awwal man ikhtara'u madhhab at-tasdid kamar yadda bayani ya gabata cewa lallai shugabannin shi'a su ne farkon wanda suka kirkiro mazhaba na tajsimi na yi wa Allah jiki fa inna hadha al-mazhab aiwatar rabbi bil uyub Lallai wannan mazhaba shine siffanta ubangiji da aibi wannan da nakasa المتضمنة تشبيه الخلق بالمخلوق wanda ya kunshi kamanta alkhaliq kamanta mahalici da halitta fi sifatin nafs eh kamanta mahalici da halitta a wajen sifa na naqasu na'am wa tashbihu al-makhluq bil khaliq da kuma kamanta shi halitta da mahalicinsa fi ma huwa min qasa'is al-uluhiyya daga cikin abin da yake daga cikin khususiyya na allantaka abin da yake sifa na Allah iya sai su ɗauki wannan sifa na Allah su baiwa ainihin halittu su baiwa imamansu ko su baiwa manya-manyan malamansu iya aksar ma ya kunu fi shi'a to irin wannan wato mafi yawa yana kasancewa cikin shi'a yan shi'a da yawa sukan kamanta ainihin imamansu da Allah subhanahu wa ta'ala Nam, wa hadhihi aqidatu salafihim bi ittifaqin nam. Wannan shine aqidan magabatan Shi'a da haduwan mutane. fala yujadu tawaiful umma ashnau fi hululi ba ba taɓa samun wasu kungiya na al'umma wanda suka fi muni suka fi muni wajen hululi ba gidan hululi cewa Allah yana sauka a jikin halitta da kuma tamsil wato misalta Allah da halitta a nuna da halitta da Allah duk suna da sifa iri daya da kuma tadiri ko da sifofin Allah ba a taba samu kamar yadda ake samu a cikin su yan shi'a ba ومن هؤلاء الفرق على سبيل المثال للحص daga cikin wayannan kungiyoyi akan hanya na misali ba wai iyakan cewa ba na'am na farko akwai albayaniya akwai bayaniya hum adba'u bayan bin sam'an hmm. su ne mabiya bayan bin sam'an za'amu anna ma'budahum insan wato sun raya cewa lalle abun bautan su wani mutum ne min nur ala suratul insan cewa abun bautan su wani mutum ne wato kuma shi daga haske yake akan sura na mutum wato yana kan sura na mutum a cikin gaɓoɓinsa sai dai shi haske ne hmm. haske ne akan sura na mutum a wajen gaɓoɓinsa ma'ana yana da ciki yana da ainihin ƙafafuwa yana da ainihin wa'iyaz billah har da al'aura irin na namiji duk sun siffanta Allah da shi an gane duk yadda ka san ɗan adam haka suka mayar da Allah subhanahu wata'ala wa annahu yafna kulluhu illa wajhu cewa lalle ubangiji zai kare dukkan shi gaba ɗaya sai fuskan shi ne zai rabu kawai Allah subhanahu ta'ala gaba ki ɗayan shi zai halaka sai dai fuskan shi an gani sun jahilci fasarar maganar Allah da yake cewa kullu shay'in halikun illa wajhu kowane abu a duniya nan zai halaka illa wajhu wato nan an ambaci fuskan Allah ne ana nufin sai Allah shi kadai zai rabu saboda wani aya ya fassara mana kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa tawakkal ala al hayy ka dogara ga rayayye wanda baya mutuwa da kuma sifofin da suka nuna Allah subhanahu wa ta'ala cikakke ne misali kaman qul huwallahu ahadi Allahu samad kace musu Allah makaɗaici ne Allah abin fara ne wajen biyan bukata Allahu samad A samad ɗin nan as-sayyid al-kamil al-maqsud ilayhi fil hawa'ij shi samad shine shugaba kammalalle wanda ake dumfara wajen biyan bukata tunda Allah shugaba ne kammalalle ba na ba bane shi idan aka zo aka ce Allah komai nashi zai halaka sai fuska kenan Allah na kasashe ne ko ya nuna kamar yadda mu ma bil adama da sauran halittu muke da nakasu shi ma Allah mu yana da naƙasu wannan sifa na alhamdu da ake cewa alhamdulillahi rabbil alamin wallahu alhamdu fil ula wal akhira Allah shike da yabo shike da siffa na yabo a nan duniya da lahira to tunda Allah shike da siffan yabo duniya da lahira idan ya to komai zai kare na Allah ina siffan yabo gare shi ya zama da kasashe an gane wannan ko Kaka wannan dalili cewa Allah kamalalle ne Allah ta'ala ba shi da na kasu misala zarra to ya nuna Allah subhanahu wata'ala babu abin da zai lalace tare da Allah subhanahu wata'ala wanda ya raya wannan ya kafirta kuma ya fassara Qur'ani sabanin fassara na magabata na'am na'am asani na biyu al-mubiriya akwai yan mubiriya atba'ul mubira bin sa'id su kuma suna bin wani malamin shi'a ana kiran shi mugira bin sa'id al-ajali za'ama anna ma'budahu ala surati rajulin shi ya raya cewa lalle abun bautan shi yana kan suran mutum yana kan suran mutum ne ala ra'asi ta akan shi akwai kambe kambe shine turawa ke kira crown irin abin da ake sawa sarki na sarauta wannan hula na sarauta an gane wannan ko to akan shi wai akwai kambe wannan a za'ahu ala suratun huruful hija kuma lalle gabobinsa suna kan sura na huruful hijaiya gabobinsa suna kan sura na me na huruful hija'iyya na uku al-hishamiyya sai yan hishamiyya atba'u al-hisham ibn hakim wato mabiya hisham bin hakan kane yusu abudahu ala nasi ya kasance yana kiyasta abin bautan shi ga mutane وكان يزعم yas'amu annama abudahu sab'atu absha ashbar ya kasance yana raye cewa abun bautar shi wato tuka bakwai ne wato ma'ana tuka haka irin tukan kaji ce, kaman Allah kaman tuka bakwai ne daya biyu uku har bakwai shibir Allah subhanahu wata'ala tsawon shi tuka bakwai ne da irin tuka nashi da kanshi wa annahu yatala'ala kama yatala'ala cewa Allah ta'ala wai yana haske kamar yadda digo fari yake haske min kulli janib ta su kowane bangare kaga wannan kai tsaye sun jingina wa Allah na kasu kuma sun kamanta Allah da halitta arabi na hudu al-yunusiyya sun ma yunusiyya arba'u yunus bin abdurrahman al-ummi mabiya wani dan shi'a ana kiran shi yunus bin abdurrahman al-ummi mutumin qum na'am zama anna hamlata arshal rahman wato ya raya cewa lalle masu daukan al'arshin Allah mala'ikun da suke dauke da al'arshi su suke daukan Allah wa in kana huwa aqwa minhu duk da shi Allah ya fi karfi mala'ikun su suna dauke da Allah su suke daga shi suke rike shi duk da cewa shi ya fi karfi an gane kaga ji irin wannan mangalu akwai nau'i na tahqiri ga Allah da kuma rashin sanin ma darajar Allah kanshi na'am ash-shaytaniyya na biyar akwai yan shaytaniyya mabiya wani dan shi ana kiran shi shaytanu tsak. zamu anna Allah ta'ala la ya'lamu shay wato sun raya cewa Allah ta'ala bai san komai ba kafin ya kasance Allah bai san wani abu ba kafin ya kasance har sai abin ya kasance sannan Allah ya sani kaga wannan sifa ne nawa sifa ne na halitta halitta su ne ba su san wani abu ba sai ya faru sannan su sani wa anna ilmuhu cewa ilimin Allah fararre ne kamar yadda ilimin sauran halittu fararru ne kamar irin ilimi na bayi <laughs> duk wa'annan gaba daya an same su a cikin yan shi'a in ka duba manya-manyan magabata na yan shi'a wannan shine a su an gani yan shi'a wannan zamanin da suka dan yi kwana sai suka yi watsi da aqidun magabatan su sai suka yi riko da aqidun mutazila su kuma suna kore sifofin Allah ne ta adili suke yi na eh? akwai asaba'iyya akwai ashari'iyya da numeriya akwai eh dina ciki eh alaikum ايه eh ايه eh. eh, wannan da suke nufi dai Allah dai kamar halitta ne shine su ana magana yadda yan shi'a suke tashbihi kamar da Allah da halitta yawwa جوامع الفوائد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أورد الحافظ المنذري في كتابه القيم الحافظ المنذري يا كاو أتكلم تابنسا القيم التركيب الترهيب والترهيب تات باب الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن الأشم باب الترهيب باب صورة الروا من الدعوة في العلم والقرآن daga ainihin da'awa a cikin ilimi da Qur'ani mutum ya ringa da'awan shi malami ne da awan shi ya san Qur'ani hadisan fi khuturati taskiya? wato imamu al-hafiz munziri ya gangaro da hadisi game da hadarin taskiya. wal ujub da kuma hatsarin ainihin jiji da kai وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن كربو daga Umar dan Khattab Allah ya kara musu yadda yace nam yazharul islam wato musulunci zai yi rinjaye karshen zamani hatta taktalifu tujjar fil bahr har yan kasuwa za su ringa kaiwa da komowa cikin teku yan kasuwa za su ringa kaiwa da komowa suna wannan ya je wannan ya dawo wannan ya je wannan ya dawo an gane akwai aminci da kwanciyar hankali wa hatta ta kudu khaila fi sabilillah kuma har sai doki ya kutsa fi sabilillah ya zaharu qaumun an gane ku doki zai kutsa cikin teku ko kuma zai kutsa cikin tafiya fi sabilillah sannan sai wasu mutane su bayyana suna karanta alqur'ani yaqulu man aqra'u minna za su ringa cewa wane ne yafi mu iya karatu an gane wane ne yafi mu iya tilawa wa yafi mu iya fitar da harbobi na qur'ani man a'lamu minna wa yafi mu ilimi man afqahu minna wa yafi mu sanin fiqhu summa qala li ashabi sannan sai ya ce wa mutanensa hal fi ulaika min khair shin a cikin wayannan akwai alkhairi irin mutanen nan da mutum zai yi karatu yana alfahari da karatu yana taskiya na kanshi shin akwai alkhairi tare da irin wa'annan masu karatu ba dan Allah ba alu Allahu wa rasuluhu a'lam kace ya rasulullah Allahu wa rasuluhu a'lam da Allah da manzon shi suka fi sani qala ulaika minkum min hadhihi al-umma sai ce wa'annan suna cikin ku ne an gane ku daga cikin wannan al'umma za a samu mutane masu karanta Qur'ani dan duniya masu karanta Qur'ani dan ayabe su nam ulaika hum wuqudun nar wa'annan sune wato makamashi na wuta su ne makamashi na wuta eh, nasiruddin albani ya hasana shi shawahi sai na ce ɗalibin wato ɗalibin ilimi mai tsarkake kanshi al-mu'jibu wanda yake mai jiji da kanshi har ya surruhu utubuhu ila hakika jiji da kansa wato yakan ja shi zuwa ga girman kai wa ila ta'ali fil ard da kuma zuwa ga neman ɗaukaka a doron ƙasa وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فايا شقاء الجنة wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon ƙwayan zarra na girman kai. Waje a fi jami'ar Tirmuzi. Ya zo cikin jami'ar Tirmuzi an kawo birin Malik an abi Malam. sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da aminci Allah tsara tabbata a gare shi yana cewa an talaba ilma li tari bihi ulama duk wanda ya nemi ilimi domin yayi gasa da malamai yana so shi ma yayi gasa shi ma a ce yana daga cikin manyan malamai na kaza wal yumari bihi sufaha kuma saboda ya ringa jayayya da wawaye yana yin muƙabala da wawaye yana kada su nam aw yusrifa bihi wujuhan nas ilayhi ko kuma yana so ya juyar da fuskokin mutane zuwa gare shi ta hanyar wannan ilimi kowa a ce sai malam wani ai duk Najeriya ba kamar malam wani wajen ilimi da fahimta da kaza adkhalahu Allahu na Allah ta'ala zai shiga da shi wuta da irin wannan dabi'a din na'am sanahu al-albani fi sahih eh. wa ba'd al muftalin bi hada. wato sashen wanda aka jarabe su da irin wannan musiba din na'am rubbama kasa fi biharin istinbada da yawa sukan kutsa cikin tekun istinbadi wa kuridu durar kuma su ringa fitar da lu'ulu'u suna fitar da ainihin fiɗu mai ban mamaki mai ban sha'awa kwarai da gaske shi ne ya kamanta da lu'ulu'u wa ya bahasu an daqa'iq kuma ya ringa bincike ga al'amura masu zurfi wanda ba kowane malami zai iya bincike a kansu ba Waya wa yahrisu ala itqaniha ala hada zai ringa kwadayin akan ya kware akan shi akan wannan wato ma'ana ya kware saboda yaban mutane saboda mutane su yabe shi li ajalil madh saboda yaban mutane na'am wa kullu hadha yuzira nafsuhu amama an-nas dukkan wannan gaba ɗaya saboda ya bayyana da kanshi a gaban mutane annahu faqih cewa shi masanin fiqh ne annahu alim shi malami ne nigiri kwararre kihibis shi malami ne kwararre kihibis wato jagora wajen ilimi walillahi darul qa'il kai Allah ya albarka ga mai magana mai wannan maganan da yake cewa man talaba al-ilma lil ma'adi faza bi fadlin min ar-rashad ya khusrana dalil li layl fadlin min al-ibad na'am man talaba al-ilma lil ma'adi duk wanda ya nemi ilimi dan makoma lahira faza bi fadlin min ar rashadi. sai samu nasara da falala daga falala na shari'a na'am fa ya khusrana dalibi kai ya wa masu neman ilimi li layl fadlin min al-ibad domin su samu falala daga bayi su samu daraja da shahara daga bayi قال الشيخ العلامة الزرنوجي الشيخ العلامة ya يا فدا ya يا مسا رحمه وينبغي لطالب العلم أن يتفكر في ذلك tunani kan wannan فإنه يتعلم lalle shi ba yana neman ilimi da kokari mutum yana shan wahala wajen neman ilimi fala yusrifu ila duniya kada ya juya da shi zuwa ga duniya wanda yake wadatacce dan kaɗan. alfaniya mai karewa hiya duniya aqallu min al-qalil wa ashiquha azallu min al-zalili na'am shine duniya aqallu min al-qalil wanda yafi karanci fiye da kadan na'am wa ashiquha mai begen duniya shine wanda yafi karanci fiye da kaskace na'am tusimmu bi sihir ha qauman kuma yana wato yana makanta yana kurmantarwa shi ilimi yana kurmantarwa da ainihin sihirinsa wato ilimi kuma yana makantar da wasu mutane qawm mutahayyiruna bila dalili su suna nan rudaddu ba tare da wani jagora ba na'am hmm. akwai wata ɗabi'a ta mutane ko ce fitira ce duk mutumin da ya abu ya kasance ya ƙware kan kaza in aka yi zai ɗan ji wani abu a ransa sai daga ciri ya ce shauna mutu ana kira wani abu a cin dan kan yabi mutum ya ji daɗi wannan ai dama yana da cikin ɗabi'a ɗan adam ɗan adam in ka kushe mai bai daɗi in ka yabe shi zai ji daɗi amma mutum ya ringa yin abu don yabo ɗin shine riya mutum ya yi abu don mutane su yabe shi amma ya yi abu don Allah sai ka yabe shi wannan riban gaba ne su gaskiya karatun muna jin daɗin karatun Allah ya saka daɗi zai ji daɗi ba a sanya wani daga cikin riya amma ya yi abin ne dama don mutanen su yabe shi eh na masar eh na rahmanar na'am الدرس الرابع والعشرون درس لنا عشرين دهودو اسم الزمان والمكان من الثلاثي مجرد واتو اسم الزمان والمكان ده الثلاثي مجرد الأمثلة مثالي نعم يبطل السياد الذئب واتو كر مفروشي أنا كشا كركيكي يقتلو قتل قتل يقتلو هذا مقتل الزئب wannan shine makasa na kerkeci wato ma'ana wannan shine wurin kashe kerkeci ya zama ismul makan sannan in an ce wannan shine lokacin kashe shi eh? shine lokaci ya zama ismul mai ismul zaman to shi wannan maqtal yakan dauki ismul zaman yakan dauki ismul makan yakan dauki masdar wato kisa din yashrabu al mage yana shan ruwa kaga daga katala ma ba. haza mashrabu mashrabul in wannan shine wurin shan mage aga wurin da mage ke shan ruwa mashrab ya zama ismul makan wannan shine lokacin shan mage ya zama ismul zaman ko mashrab yakan fiti sha kawai sha mazdarun mimi eh yalhul aulad yara suna shagaltuwa suna wasa haza malha lil aulad wannan wajen wasan yara ne wajen shagaltuwa daga malha wajen wasa malha lokacin wasa malha zai dauka mazalun mili nam yaswi mu'min fil janna mu'mini yana zama a cikin aljanna haza aljanna mazwal mu'min aljanna mazauni ne na mu'mini ya'il musmitu haditha munsit mai shuru yana yana haddace zance haza mau al hadith wannan wajen haddace zance ne yajlisu al muallimu malami yana zama wannan wurin zaman malami ne yaro ya kwana a gida wannan wajen kwanan yaro ne ala wazani ne na'am yad'u tilmiz dalibi yana sanya hannunsa akan tebur haza mawdi'ul uliyar wannan wajen sanya hannu ne mai kasar ya'idul yana alkawari sa'an da yana alƙawari sa'annan ya cika haza mawidul wannan wajen alƙawarin ɗani. Hmm. ismu zaman huwa ma yadullu ala zaman hudusul fi'l ismu zaman shine abin da yake nuni akan zamanin faruwan aiki mau'id sala ay zamaniha ismul makan huwa ismun yadullu ala makan hudusul fi'l shi ismul makan shi suna ne mai nuni akan wurin aiki misalin a ce wannan wajen zaman malami ne majalis ai makanu julusihi ana kirkiro ismin zaman wal makan daga sulasi mujarrad kan ma'aunin mas'alin eh bil fatai idza kana mudari'uhu min ahadi babai yaqulu idan mudari in shi yana ɗaya daga cikin babun nan guda biyu ɗaya in ma babun yaqulu ko babun yaqalu a gane in yana daga cikin in mudari in shi yaqulu ne da yaqalu eh to wato ana kirkiro ismin zaman wal makan wato na sulasi akan mas'alin in mudari in shi ya kulu ne ko ya alu sai zan maf'al na auka na mutalil ak ko ya kasance mai illa a ƙarshe saki ba ƙaidi misalin maktabin misalin maktab da maftahin wa malha wa maswa wa maw'a min yaftubu wa yaftahu wa yalhu wa yaswi wa ya'i ويساقاني من الثلاثي المجرد على وزن مفعل أنا كيرو هذا الثلاثي مجرد أكم مأون مفعل بكسر العين da kasara na ainihin idza kana sahih idan ya kasance sahih al mai lafiyayyen ƙarshe ne babu kuma mudari'in shi babin yaf'ilu idan yaf'ilu ne kuma sahih al-akhir to zai zama maf'ilun bil kasar aw kana misalu wawiyan mutlaqa kuma ya zama misalin wawi saki ba kaidi majlisin majlisin madribin mabitin mawidin mawidin min yajlis wa yabitu wa yada'u wa ya'id درسي na uku. Wazin mudari fa'ula ma'aunin mudari na fa'ula da fa'ila daga mujarradu sulasi misalai muru'a duk wanda mutunci ya cika a gare shi ya samu daraja duk wanda mutunci ya cika a gare shi ya samu daraja ya rufin mu'alli sha'ana biladi mai ɗaukaka sha'anin ƙasar shi ya samu daraja yana samun daraja sharufa ya shuhu idan fi'ili ya zo kan fa'ula a madi, mudarin shi zai zo yaf'ulu eh nam mutumin da yake ba ba kere da da taimakon al'umma ya munana yakbusu duk wanda yake kyaman ci gaba ga kasar shi wannan ya munana mai kyaman ci gaba kabusa fa'ula ya kulu kenan lazima al'adil da sabili mai hankali ya lazimci hanya matsakaici lazima yalzamu al'aqil qasda sabili mai hankali yana lizimtar hanya matsakaici sa'ida man nazara bi ainil aqli wato wanda yake tunani da idan hankali ya samu arziki yas'alu man yanzuru bi ainil aqli wato mai nazari da idan hankali yana samun Na ga sa'ida yas'alu idan fi'ili ya zama fa'ila amma di mudari da zama yas'alu sami'a yasma'u la'iba eh? hafiza yahfazu inda ya zama fa'ila a cikin madi to mudari in shi yaf'alu na'am warisa taqi sa'ada mai tsoron Allah ya gaji arziki arziki lahira warisa yaurisu a ƙa'ida in fi ya zama fa'ila ya kamata ya zama yaf'alu shine ƙa'ida sami'a yasma'u to amma sai gashi anan an samu warisa me kuma a samu yawrasu? sai zama yawrisu. sai aka cire wawun nan sai zama su kaga ya saba maka'ida an gane kashi 99 99 na fi'ilin larabawa idan fi'il ya zo fa'ila amma dito mudarin shi ya fa'alu ne an gane amma sai aka samu wasu 'yan fi'ili 'yan kaɗan sun yi tawaye ga wannan ka'ida ɗin Wani taƙiyu sa'ada sai zama su mai kwan su sai aka cire wawun sai zama su an gane wannan ko wasu almominu bi rabbihi yau Yausaku, sai zama yasiku sai zama Yausiku, me ko ya zama Yausaku, sai zama Yausiku, sai aka cire wawan sai zama yasiku kaga ya zama fa'ila ya me ko fa'ila ya to wa'annan ba su da yawa ba su wuce takwas ba ba su wuce su takwas ba wanda suka zama fa'ila ya sun saba ka'ida nasu wanda aka sani a kansu hasibal mu'irru duniya mu hasibal magarur magarur duniya muqarran maqar maqarran rudadde yayi tsammani duniya matabbaci ne rudadde yayi tsammani cewa duniya matabbaci ne hasiba ya hasabuha ya hasibuha wa ya hasabuha maqarran yana tsammani matabbaci ne shi hasiba ya hasabu hasiba ya hasibu ya isal kufar min ashabi kaga shi wannan yayi mai yana da fuska biyu in ma ya zama ya bi ka'ida na asali shi ne fa'ila ya fa'alu ko kuma ya zama ɗan tawaye shi yakan yi tawaye wani lokaci kuma wani lokaci kuma yakan zama daidai an gani ya isa kufar min asabil kubur Kafurai daga cikin ma'abota kaburbura suna dai ba tsammani ya isa yayi asu yayi asu ya isa ya asu kuma ya isa yayi isu yayi isu na bitminhum eh Walaikun salam. Su kuma nan ba sa wuce su tara. Eh. kai daidai ne. Eh. Insha Allah ba An insha Allah ina ganin za mu ɗan tsaya a nan wajen ga karatu wannan shekara insha Allah za mu dakata daga yau sai mu jira abin da ya shafi tafsiri da muka ce kamar yadda muka fara bayani jiya cewa Allah ya yarda ɗan Ramadan saura kwana ɗaya za mu fara magana kan za fara yin tafsir na Alqur'ani mai girma kuma kamar yadda na riga na yi bayani na ce muna buƙatan gudunmawa to ma'ana goyon bayan halartar ku shine babban abin da ake buƙata a gare ku bayan goyon bayan da kuka bayar na ainihin dukiya wajen ganin cewa wannan tafsiri ya tabbata ana ne ana goyon bayan ku na halatta ba ma tare da mutanen da ke cewa ana yin karatu a rediyo muna ji an gani ai tunda muna ji in sun gamu da malam ko kuma su yi waya malam tafsiri bana yin kyau wallahi muna nan muna jin abin da ake yi an gane hatta su yan bid'a sukan je wani wani za ga ya san abin da za yi tafsiri kai, yana da ilimin abin da za a tattauna kai amma saboda bayar da haɗin kai zai zo ya zauna a wajen dan a yi da shi wannan zaman ba ka zauna bane dan baka sani ba ba ka zauna bane dan malamin ka za'a ka zauna ne saboda ka bada haɗin kai tafsirin ne ya tafi daidai na fatan gani Zaman ka gudunmawa ne ga karatun rashin zaman ka yana daga cikin karanci daga cikin gudunmawa ga karatun to shi yasa ashe halattan wannan wajen ba yana da fa'ida sosai akan abubuwa da dama na farko duk mutumin da yake so ya hana karatu ko yana jin haushin karatun in ya zo ya ga 'yan uwa sun cika masallaci ya kuke gani amma ya zo ya leƙa ya ga malamin ne kaɗai da lasfika kawai yana ta karatu kuma dama yana jin haushin karatun yana so ya tayar da shi ya kuke gani ba na mantawa an a lokacin masallacin nan yana karami haka malam bako Allah jikan shi suka da wata muhazara suna yin wani wa'azi su ba suka yi kukan kura suka tsinkala su suka fuskata da wa'azi. kaga in kaga har an yi kukan kura an tada wa'azi me yake nunawa ya nuna kuna da rauni ba ku da yawa ba ku da ƙarfi ba ku da kaza to wani lokaci magana zai kama ka ɗauko wasu akidu wanda mutanen akidun ba su wato na musu asiri to yadda suke yi a da sukan zo don su tayar da wa'azi amma idan yan uwa suka bada haɗin kai shi mutumin da yake so ya rashin kunya dama yake samu in ya ga alaman cewa waɗannan mutane ba su da ƙarfi ba su da yawa ba su da su kansu ba sa bada haɗin kai ga abin da ake yi babu cikin sauƙi za su iya zuwa don su rusa abubuwan kun ga wannan da'awa yana da makiya ciki da waje kaga idan har ya zama to ku da kuke zuwa majalisin ma ba ku bada haɗin kai ba to da yan cikin da yan wajen wanda suke ganin su ma kaza ne amma kuma gashi nan to za su yi farin ciki wajen ganin al'amari ya rushe za su to ai alhamdulillah wannan shekarar ma ba wani ci gaba da aka samu ai wannan shekarar ma kaza to da shi mutumin da yake dan adawa kullun tunanin shi yaya abu zai rushe yaya abu zai ja baya domin ya cimma burinsa kullun yana wai ya karatun ana zuwa kuwa Ki burin maki wai karatun ana azaci ai karuwa ake zai kamar an an da kai da guduma ganin karuwa ake yi to haushe yake ci ai ba su da yawa yanzu ai yanzu ma mutane sun ga kaza to farin ciki yake yi za ga mutanen ba wai babu su bane rashin haɗin kai ne sai ga koda wajen wa'azi ake zuwa ba sa ba da haɗin kai wajen abubuwan da ake yi akan nan sai ka ga wato wato al'amarin da awan yana yin rauni su kuma yan bidiya suna ba da kokari wajen ganin sun ba da haɗin kai wannan haɗin kai ke ƙara ba da awan ainihin ƙarfi daga mutane na ƙara shigowa ina yawan kawo misali da shago idan kana da shago kana siyo kaya masu kyau amma tsilli-tsilli ga ɗaya can ga ɗaya can ga ɗaya can amma orijina kake siyowa amma an leka shagon sai a ga ainihin kwaya ɗaya nan kwaya ɗaya can wannan abin da ka siyo ga wani mutum ya cika shagon shi ya dankare su da irin wannan kayan amma kila jabu ne ba amma in ya dankare shago da shi ya, wanne mutane su yi sha'awar zuwa mutane suna sha'awar zuwan wannan mai yawan wancan original ya kawo mana za kawai anya ko original ne kuwa amma wannan wanda ya dankar shago sai ga mutane suna kai ziyara gare shi to wannan ɗabi'an dan adam ne duk abinda aka ba da goyon baya gare shi ya fi samun ci gaba Abinda ya zama to ku kanku ba ba da goyon baya gare shi ba to cikin sauki za ka ga an wulakanta abin yanzu akwai wani mahaifi makarantar boko ne idan ya zo ya ga an jima yaron shi ciwo sai ya bi yana so ya san wani laifi har ya kai da za a jima yaron shi wannan ciwo a'a ba wani abu bane kawai yaron ya dan yi latti ne okay kawai dan yaro na ya latti ne za a naka sashi haka me dalilin zaki dukan yaro haka to in ya ga yaron yi laifi da gaske kyale in ya ga bai gamsu ba su ma sai malaman faɗa to tsoro ake ji a taba mai yara sai da dalili ke zo mana taba fa baban zai zo kaga inda misalin yaron bai da gata kawai in an taba ba ma wanda yake bincike mai yake faruwa ya kuje gani eh shi akwai dan adam shi yana ganin yana jin tsoron duk abin da yake da goyen baya in abu bai da goyen baya to cikin sauki dan adam ke iya wulakanta abin an gane wani na so ya zagi malam amma in ya ga mabiyan malam sai ya kama baki yana so ya faɗi wani abu sai ya waiga sai ya ga sai ya tsiti. amma ya fahimci malam bai da wani gata to zai fito fili ne ta zage-zage ya faɗa abin da ya gara ma an gane almuhim da ya kawo abin da muke magana nan wajen mu daidai gwargwado muna da yawan da za mu iya bada gudunmawa kan wannan al'amari sannan baki daga waje su ma sai su zo su ma su bada nasu gudunmawa amma ya zama to an waiga malam ya waiga ya ga baki ne kawai a wajen babu sauran wa babu sauran yan uwa to shi kashi malam ba zai ci daɗin al'amarin da goyon baya ba da sauransu annabi Musa alaihi salam Allah ya tura shi yayin da'awa daga cikin magana da ya faɗa ya ce alli wazira min ahli ka sanya mun waziri daga cikin mutane na yana son ya ga wani wanda ya sani tare da shi domin ya karfafa shi an gane wannan ko wannan dai a takaice shine abinda muke dan yin nasiha ga yan uwa to kuma alhamdulillah wanda suka bada gudunmawa domin ci gaban wannan karatu muna musu addu'a da fata alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi akan kokarin da suka yi domin ganin abin ya ci gaba dan yanzu alhamdulillah an fara an ji an samu nagarta an tattauna an fara yin abubuwan da za a yi domin ganin cewa yanzu kawai muna jiran lokaci ne kawai a fara yin karatu a ga wanda ba kuma ba su bada nasu goyon ba ba za su nasu ba su har yanzu ana nan ana jira saboda har yanzu mutane da yawa ba su bayar ba kuma ba masu a ce da ramadan gaskiya muna ta ihu kamar yadda aka ce mutane da yawa gaskiya ba sa so ga malam abdullahi ciyaman shi cewa yake da Allah da ramadan din a daina ihu ce to in an ce a daina ihu kawo mana in ka ce a daina ihu kawo bayani shi kullum ina jin nauyi sai ki to sai mu ce to ai malam matsalar shi ne mutanen su sun ki bada haɗin kai amma da a ce kowa da kowa ya bada haɗin kai to me ma'anar ihu mu kanmu da muke ihu ba su muke yi ba to saboda in abubuwa suka tabbata kowa ya bada haɗin kai akan nashi sha Allah za ku ji it da Ramadan sai dai taimakon da aka saba nema kawai ana dan zagayawa ba magana da za a yi amma kuka ji ana ihu to akwai magana to wannan shine dai a takaice akwai mutanen da sun yi alƙawari da yawa ba cika ba da Allah su cika wanda kuma suka bada gudunmawa gaskiya muna farin ciki Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa aljanna ya zama shine makoma a gare su eh mun magana cewa muna so yanzu muna so in an tashi muna so mu hau sama dan ga yadda saman yake

ba su da amfani da rani ba a jona su ba a yan jona su hayaniya ne amma suna yi in jona su kuma ba za su yi hayaniya ba ba za su yi hayaniya ba su karatu a wasu abin da za su yi kadin karatu ba zai yi ba eh, to muna so da ya ce mu jarraba karatun mata wannan shekara a wata ma'ana ya zama mata suna sama maza suna ƙasa abin yana ƙarawa abin armashi ya zamanto da maza da mata ne suka zo karatun to abin ya akwai ci gaba sosai insha Allah wannan dai shine dai a takaice akan wannan abubuwa insha Allah ana Ramadan sura kwana daya shine to zan an ce Ramadan sura kwana daya to kawai shine don uwa su zo za fara karatu insha Allah na kaje ba mu sani wani lokaci ko za a ce ga lokaci <laughs> ka san ba tabbas dare ban sani ba akwai ƙarin bayani da yan uwa za su yi kan wannan al'amari ko kan bayani da na yi in akwai ƙarin bayani muna son ƙarin bayani don ƙarin bayani yana ɗan nuna alaman an fahimci sakon da aka isar shi ne Wa alaikum salam, Allah. Sati mutum da a mutum ya bada ɗari ɗari biyu Sati. sati a cikin wata a wata akwai sati hudu ɗari takwas duk wata ɗari takwas goma sha biyu kaga kuɗi ne mai yawa zai zama dubu tara ɗari shida kaga kuɗi a ce duk kowa ya bada wannan dubu tara ɗari shida ai har sai mun samu rara mai yawa amma amma yiwuwan haka ne ya yi duk sati a ce mu ce ba ɗari biyu akwai wanda sun rubuta da yawa sun tafi yawa ba sama me yasa za mu yin haka muna ɗaliban ilimi ya ce sai ana bibiyar mu za mu bayar don kaga abin da yake damu na wato muna da agenda da yawa da muke son mu wanda banda wannan tafsiri